manuniya. sai dai har yanzu akwai masu bibiyar bankadar ganin an sai da kamfanonin wutar lantarkin da suka rage a Najeriya da ɗaya daga cikin emisar da ke kula da wutar lantarkin ya ce waɗannan mutane dai sun faye ɓare-ɓare. Ina gama miki wayata za ki ga irin mutanen da suka yi ta nema na na haƙura na yarda a siyar. Kamar yadda aka sai da daga farkon tashin fari an yi gaggawa amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar. Ina gaya miki wallahi uban kuturu ya yi kaɗan. Tuni ma dai wasu 'yan ƙasa suka fara cacar bakin cikikiyar cunar juna game da irin tarin tilin bashi lokacin da aka ce an ciwo Najeriya kuma har ma wasu sun fara zargin an wawure. Abin takaici in Buhari zai magana akan da naira minista ta ce bata sani bai fito ce ya sani. To ina ga tiriliyan tamanin da tara. Yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa. Game da maganar gano ɗanyen mai a arewacin Najeriya kuwa mabambanta ra'ayoyi aka fara ji suna ɓallowa ta kowane ɓangare. Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya ko shakka babu bayani ne mai daɗi kwarai da gaske. Kashi kusan saba'in daga cikin ɗari na man duk da Najeriya take fitarwa sace shaki. To me sa ga al'umma? Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya kyautata wa masu saurare. Shiri na ɗari da ɗaya cikin jerin shashiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda ƙasashe ke siyasa da kuma yadda gwamnatoci ke tsare-tsare. Mai yiwa tsare-tsaren kuma amma na dokokin wutar lantarki a tare Najeriya ne wasu 'yan masar tare Najeriya suke ganin sun riga sun taɓarɓare. Domin kuwa shugaban kwamitin wutar lantarki a nan tare Najeriya Honorable Magaji Da'u Aliyu ya dire dalla dallan bayanai akan dukiyar da aka saka a bangaren wutar lantarkin da ya ce ya lakanci dai akwai bukatar sai majalisar tare Najeriya ta yi gyare-gyare. Yanda ake yi da kayan ƙasan nan an mai shi kamar kayan ganima shine matsalar da aka samu wajen distribution companies aka yi gaggawa aka siyar aka zo aka samu matsala kuma na tabbatar watakila wannan abubuwan watakila ba sa gaya wa shi shugaban kasar Muhammadu Buhari gaskiya watakila ma bai ma san abin da ake ciki ba ba wanda ya sai da wannan sauran in na nuna miki wayata za ki ga irin mutanen da suka yi ta nema na akan cewar na haƙura na yarda a siyar kamar yadda aka sayarwa daga farkon tashin fari an yi gaggawa an yi son zuciya amma in Allah ya bamu dama za mu ta faɗa ko za mu ƙoƙari mu gyara amma wannan guda biyar da aka sa za a siyar ina gaya miki wallahi uban kuturu yayi kaɗan. to wani ɓangaren dokar za ku gyara yanzu kulliyarta muna so mai ita mai sauki da rashin tarnaki yanzu kudaden nan da suka salwanta tun farko sun tafi kenan to wannan shugaban kasa kamata ki tambaya shi da kansa. shi da kansa ko ministan wuta because abin nan an san wannan da suka yi ya aka aka sai da wannan kayan ina kuɗin suke domin barnar ba kaɗan bace kamar yadda ke bada kuɗin fa ta yara a kauye malala ne gashin tinkiya ba zai faɗuwa ba zai kirgu ba game da maganar tattagar tattalin arzikin tare Najeriya zuwa tudun mun tsira kuwa magatakardar wata ƙungiyar wayar da kan al'umma a Najeriya malam Ismail Sahabi ne ya sanarwa da duniya cewa a gaskiyar magana fa an tafkata anatin dukiya a Najeriya kuma ga cin bashi sannan ga tarin tilin dukiyar kasar da ake ganin ta zurare. Za a yi dizainin kuɗi a canza fasalin kuɗi. Ministan kuɗi ta ce bata sani ba. Gwamnan babban banki ya fito ya ce ya gaya Buhari Buhari ya fito ya ce eh ya sani. Amma ga guda jika zaure ya ce akwai 89 trillion a stamp duty da NIMS. Emefiele ya ce karya ne shi kuma gudaji ya ce Buhari ya naɗa kwamitin shi amma abin takaici in Buhari zai magana akan dizainin naira minista ta ce bata sani bai fito ya ce ya sani to ina ga tiriliyan tamanin da tara inda gaske na son talaka ya kamata ya fito yanzu yanzu abin kunya Emefiele ya fito DSS na neman shi a ce sojojin ƙasa da 'yan sanda su suka bashi security tun daga airport ya bari DSS su kama shi mana mu ji gaskiyan maganan tiriliyan tamanin da tara ba taba gwamnatin da ta ci bashi bashi a gwamnatin Buhari a shekara bakwai da rabi ya kai yanzu tiriliyan saba'in da bakwai. Amma dai ai ana maganar yayi kokari bangaren tattagar tattalin arziki ana ganin yanzu a GDP mu a mulkin Buhari sai dai koma negative. In ka duba inflation rate sai dai kai 23-24% ba a taba ba a tarihin Najeriya wanda ko a gwamnatin PDP da ake ta cewa ta yi zalunci shekara sha shida sun yi kaza sun yi kaza 9 point something ne highest zai kai ko ya kai goma sha da dan wani abu amma yanzu fa ana 23-24 inflation rate ko ya ninka so uku so hudu so biyar a wannan mulkin Sai dai wannan kuma bai hana masanin tattalin arziki a tare Najeriya Malam Sha'ib Idris Mikati miƙewa don gaya wa 'yan Najeriya cewa duk da irin tarin bashin da ake ganin ya danne Najeriya to Najeriya fa ba za ta galabaita ba idan aka samu shugaba ƙwararre. Bashin da ake bin Najeriya zai kai kaman triliyan saba'in da biyu. Uh, watakila ma zai iya wuce triliyan saba'in da biyun a uh, kowane bashi da kika sani yana da ranar shi kuma yana da matsalar shi to amma yawancin basussukan nan an ci ne don wato tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa idan tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa daga hanyoyin mota ko hanyoyin sufuri na jirgin ƙasa ne ko na jirgin sama ne aikin ga kamfanoni za su ci riba in kamfanoni suka ci riba za a samu daman da za a karɓi haraji a hannunsu ta wannan harajin ake sa ran za a iya wato biyan basu sukan nan kuma Allah ya taimake mu aka samu gwamnatin da za ta hubbasa wajen daɗe hanyoyin da ake satan kuɗin a ƙasar Najeriya in muna ganin za a iya samun hanyoyi da yawa da za a biya wannan bashi da ake ganin kamar yayi yawa tun bayan bayyana gano albarkatun mai arewacin Najeriya wasu 'yan Najeriya suka fara murnar ganin shi kenan kuma yanzu Najeriya za ta murmure mataimakin shugaban kungiyar masu gidajen mai masu zaman kansu a tare Najeriya Ifman Alhaji Abubakar mai gandi ɗakin gari ya gaya wa duniya cewa a gaskiya talakawan arewacin Najeriya fa yanzu za su muri. Wannan bayani da aka yi na samun mai a cikin arewacin Najeriya ko shakka babu bayani ne mai daɗi kwarai da gaske saboda wannan samun mai da aka yi a jihar Nasarawa da kuma wasu wurare a cikin arewacin Najeriya gaskiya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske kuma abu ne wanda zai inganta da ainihin arzikin arewacin Najeriya ba arewacin Najeriya kaɗai ba dukkan Najeriya gaba ɗai kowa zai samu cikakkiyar wadata kuma wannan mai da aka samu zai kawo ainihin ulla. zumunci mai yawa tsakaninmu da kudancin Najeriya domin abubuwan da suke mana gori da shi kenan to kuma yanzu gashi an same su a cikin ainihin arewa saboda haka wannan bayani mu 'yan kasuwan mai masu zamar kanmu muna nan muna shirye-shirye mu tabbatar da idan aka tonu fara tono wannan mai za a gudanar da abubuwa tare da mu kuma za mu kawo cikakken gudunmuwanmu domin mu ga wannan abu da aka samu ya amfani al'ummarmu. Sai dai kuma duk da wannan murna ita hajiya ja'atu Muhammad na ganin akwai abin da ya kamata 'yan ƙasa su lura saboda yadda idan an samu albarkatun ƙasa irin wannan yakan zama jallijoga ga irin waɗannan gurare. Har ma dai hajiya ja'atu Muhammad din na buga misali da yankin Niger Delta na Nigeria da ake ta faman kai hare-hare. Sai mu duba mu ga shi wancan man duk da aka samu a Niger Delta amfanin meye wa mutanen ma Niger Delta banda gurbatar da wajensu banda sace man da ake yanzu zancen da ake a ƙasar nan kashi kusan saba'in daga cikin ɗari na man duk da Najeriya take fitarwa sace shi ake to me amfanin sa ga al'umma saboda haka abin da zai faru shine a zo a tashi mutane daga gurin da suke kamar yadda ake yanzu a su zamfara da sauran gurare na Katsina inda ake kwasan gwal da sauran ma'adanai ana ta karkashe mutane haka za a ci gaba da yi a wannan so muna roƙon Allah mu ga cewar mun samu jajjattattu waɗanda suka yan kishin ƙasa an ba haka ba gwandama a ce ba a samu ba dan ko ba komai mutanen gurin za su zauna lafiya to amma mu babban bala'in da yake samun mu shine na shugabanni to ni gaskiya ba ba wata munna nake ba in dai ba an samu jajirtaccen shugaba wanda zai tabbatar da cewar ma'adanan da Allah ya ajiye a ƙarƙashin ƙasar Najeriya da irin wannan ma to ba zan ce ina munna ba gaskiya. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kwanakin da aka keɓe musu ne kan tsumbure domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 129 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu da ikon su yi sallama daga kan kujerun da suka yi dare dare kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan sa muku don tabbatar muku da muna tare ni isa lol ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya